Assalamu alaikum masu sauraron mu barkan mu da saurari da wannan lokaci insha Allah za ci gaba da karanta Dubai za mu dora daga inda muka tsaya sosai kalamanta suka ratsa zuciyar Girani jin kukan nata take yi kamar tana ɗora mata dutse a ƙirjinta a hankali da ci gaba da rarrashinta har suka isa gidan suka yi sallama da Girani akan cewa idan an gama biki za su dawo su ga yari yanayin jikin Habib da suka shiga ta kule ɗaki ta jabar go ta rufe jikinta sanyin zazzabi yana ratsa ta tana ninka da damar ta tana jin ninkin tsanar jinsin ɗa namiji a zuciyarta ashe dama muguntar da tahir ya shirya mata kenan ya ce ce sai ta so shi sai da ya koya mata kansa sannan ya juya mata baya ya rabu da ita rabuwa mafi ciwo a lokacin da tafi kowa buƙatar sa Kuka take yi sosai tana juyi a cikin bargon tana ambaton ya Allah tare da danna kirjinta son ta kila ita kuma shine ajalinta. A galabaita ta ke ta sauko tana da afa bango ta shiga ban ɗaki ta kama ruwa ta ɗauro alwala ta zo ta tayar da sallar azahar. Tana kuka tana faɗawa Allah ta bayan ta idar da bayan ta idar da sallar ne ta ɗauki alƙur'ani tana da ta gani a gefe a aje ta fara karantawa tana jin sassaucin nauyin da kirjinta ya yi. Bayan ta idar ta ɗaga hannunta tana kuka, kunyar Ubangijin da take ji ta kasa buɗe baki ta nemi yafiyarsa gani take yi kamar ba zai dube ta da idon rahama ba. Amma da ta tuna Allah gafurur Rahim ne, sai ta ji sanyi a ranta ta fara neman yafiyarsa da zuciya mai tsarki. Ta jima tana ta jima tana istighfari sannan ta rufe alƙur'anin ta koma ta kwanta tunanin baya yana dawo mata da irin alƙawarurrukan da ta hira yin aiki. lokacin da yake lokacin da yana kwaɗayin jikinta Safina ta fi komai tsaya mata a ranta tunanin kalmar da za ta faɗa wa yarinyar lokacin da ta girma ta ji irin hanyar da suka bi suka samar da ita take yi toshe bakin ta ta da hannunta saboda saboda ita kanta ta gaji da kukan da take yi so take ta saba da wannan rayuwar da ta samu kanta a ciki saboda ta san ita ce ta a ce ta shigo da waya a kara a kunnenta ta zauna kusa da ita ta dafa ta ta ce na faɗa miki na faɗa miki ba na son damuwar nan da kike sanya wa kanki habbatul lami haƙuri komai yayi farko zai yi ƙarshe ga ƴar uwarki za ku yi magana kara mata ta yi a ta yi sallama da murya mai rauni fatima ta ce yaya habiya jikin naki in ce da kin warke ko a zuciya a numfashi sai ta ce gangar na, ta warke amma zuciyata safi take fatima na fi buƙatar mutuwa akan wannan rayuwar da nake yi Mara albarka na rasa farin ciki ta ko'ina saurin katse ta tai da cewa ki daina wannan zancen yaya wata rana sai labari don Allah ki yi haƙuri ki manta da wannan mayaudarin insha Allahu Allah zai sasa miki. Limshe idon ta ta ce ta ta ce don Allah Fatima ku dawo gida kada ku yi sha'awar yin rayuwa irin ta. babu komai a cikin ta sai zarci, da ƙasƙanci ki fito a kamo ki ko ki bawa ejen ɗinki ejen ɗinki namba ta ya kira ni na bashi sa ku dawo mu nema wa rayuwar mu makoma bana fatan rayuwarku ta lalace kamar tawa ni kam na san babu ni babu farin ciki a rayuwata jikin Fatima ya yi sanyi matuƙa suka yi sallama da sa'ad da ta dube ta ta kawar da kai ta sani duk ita ce ta jefa rayuwar habi cikin wannan gararin <coughs> miƙewa ta yi a kasalance ta fita ta Ta nufi ta ɗakin tana kukan zuci da na zahiri yarinyar ta mai biyayya da son faranta mata yau gata tana kuka saboda wasan da ta da rayuwarta. Ta raba ta da gatanta ta kawo ta ta haɗa ta da muguwar rayuwar da za ta da ta zaɓa wa kanta yanzu ta yanzu ta yaya ba za ta tunkari Salahu da maganar wata da tsaka wata ya da ke tsakaninsu balle har ya karɓe ta ya ya karɓe ta ya a matsayin jinin sa bayan an faɗa masa cewa cikin ya zube hakan nan suka yi na ɗaki kowa zuciyarsa babu daɗi sai yamma sannan habi ta ƙarfafa jikinta a ƙoƙarinta na sanya wa kanta dangana da rungumar ƙaddarar da ta fito tsakar gidan ta zauna a dana gyaran kuɓewa ita kuma tana gyara mata ganyen ugu saboda rashin wadataccen jinin da habi ke fama da shi shi da bayan aka siyo shi za ta yi mata miya da shi Rayuwar Habibu da mahaifiyarta da ‘yan uwanta gwanin daɗi cikin kwanaki uku, gata sosai suke nuna mata, ba su barinta da damuwar komai koyaushe cikin sanya ta dariya suke. fiye musu take yi amma ƙasar zuciyarta ta kasa cire Tahir a cikin a cikinta kullum mafarkinta shine ko magana aka yi mata wani lokacin shi take ambato. Lamarin da yake damun da ita dai da gaske ba ta son kowane abu da ya shafi tahir so take yi ya fita cikin kaddarar yarta har cikin ranta da daɗi ta ji da ya karbi yarsa cikin kwanaki uku ne arda ta sa aka ciro mata kuɗin da gwamna waziri ya ba su kuɗi ne ba kaɗan ba ba tare da kowa ya sani ba ta sa aka nema mata babban gida na alfarma a cikin birnin gombe ta siya da sunan habi ta zuba musu komai na more rayuwa sauran ta ɗora jari sannan ta biya wa bi kuɗin wata babbar makarantar Islamiyya. Kwana ɗaya suka ƙara su gama shirin su tsaftace ta za su raka ta unguwa Habi tana ɗaki zaune tana ta gwada wayar tahir ta ƙi tafiya. Suka ji sallamar mutane a tsakar gidan gaban Habi ne ya faɗi saboda tunaninta. Dr. Shatima ne saboda ya takura musu da ziyara cikin kwanakin nan. Amsawa Idris da Ibrahim suka yi suka fita da sauri ita ma ta miƙe ta fito sanye da hijab ɗinta har ƙasa saboda doka ce da Ada ta sanya mata ta tsaya a bakin ƙofar ɗakin. Shigowa suka yi ta ɗago kanta a ɗan tsorace saboda jin muryar gwamna waziri ta zuba masa ido gabanta na faɗuwa ita dai kawai gwamna wazirin kama yake mata da wani wanda ta sani a baya sa wasu mutum biyu ne sai shatima da ke biye da su. Janye idan ta yi daga kan gwamna waziri ta sauke shi akan wanda yake bin bayansa shi ma ita yake kallo ga mamakin ta sai ta ga kowa ya tsaya amma Shi ya nufo ta, ta yi saurin idon ta, kawai sai jin ta yi a jikinsa ya rungume da tsan ya fashe da kuka yana faɗin ita ce wallahi al'azim Habbatullah ya ta ce yayar saudar ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama zan ganta ashe mafarki na gaskiya ne da yake tuna min da yake nuna min zuwan wannan rikitaccen lokacin me yasa yaya me yasa kuka ɓoye min bayan kun san inda take me yasa baka sanar da ni ba sai da aka ɗaura auren tahir da saudat zamewa ta yi a jikin alhaji sahabi ta zube a ƙasa sumammiya tashi da ke shigowa ya hankaɗe gwamna waziri da ke riƙe da ke riƙe ya faɗa kanta ya ɗago ta yana jijjiga ta yana kiran sunanta kawai shi ma sai ya zame a kanta zuciyarsa na harbawa da sauri a haka saudar da bishira suka shigo suka same su Saudat ta sulale ƙasa cikin kuka mai gunji ta ce, Ni da ba tun gani na na farko da Habiba na san akwai wani abu na da ita. Wallahi na haƙura da yayi tahir ko da soyayyarsa za ta kashe ni. Dadi dama tun kafin na san da wannan jumurɗar ya sake ya sake ni saki uku minti uku bayan ɗaura aure na da shi. Salati dadi ya saki cikin sarewa zuciya ya ƙarasa gabanta ya riƙo ta ya ce Alhaji Sabi ya sunkuya ya janye tahir daga cikin hazi ya ce hakan ya yi min daɗi ya burge ni sosai sanda ta yi abin da ya dace dama ban san da cewa ba shi ya amince da auren ki ba da tun farko ba za a yi sa ba ta ce ta shigo daga makota da ta shiga sallama ta tarar da gidan cike da mutane da sauri ta za baya saboda haɗa idonta da suka yi da sahabi ta ce salahu salahu kai Salahu da ƙarfi ta maganar ya kawar da kai tare da ci da leɓensa ya kinkima Habi ya fice da ita ya sanya ta a mota zuciyarsa na bugawa da ƙarfi Alhaji Aminu da gwamna waziri su ne suka fito da tahir sai kumbura da bishira da suka kamo sodar da take ta goshe kyan kukan rabuwa da masoyi ta san ko da tahir bai yake igiyoyin aurensa da aka ɗaura awa ɗaya da suka wuce a kanta ba to bayyanar habi matsayin ta shi shaƙiƙiya uba ɗaya zai sa ta janye ta sallama mata Tahir domin ta fi ta buƙatar sa, ta sani Habi ta fita son Tahir kuma sun ma fi dacewa da junansu. Kasantuwar jinin da ke gudana a jikinsu ma iri ɗaya ne wani babban asibiti da ke cikin garin Gombe suka nufa Abba gudu yake yi kamar zai tashi sama saboda a yanzu ji yake yi kamar mutuwa Mutuwar Habi mutuwarsa ce, suna zuwa ya ƙara sunkutar ta ya nufi ɗakin asibitin da ita ma'aikatan suna ganin sa suka rinka darewa suna bashi guri kasancewar asibitin kansa mallakinsa ne. Shiga da ita ɗakin agajin gaggawa ya sa aka kira masa likitoci shi ma ya cire babbar rigarsa suka baje fasahar su wajen ceto rayuwar gudan jinin nasa da ya daɗe yana mafarkinta ya daɗe yana ganin surarta a sa wannan ran zai tsaya a gabanta yana ƙoƙarin dawo mata da rayuwarta da take ƙoƙarin ƙwacewa. Ta daɗe tana zubar tana zuwar masa a baccinsa. Sun fi awa biyar a kanta komai na jikinta sai da aka cire mata ya rage daga ita sai underskirt hatta bra sai da abba ya ɓalle mata saboda kokawa suke yi da numfashinta da yake yi sama suna finciko shi da ƙyar zuciyarta kuma bugunta ya yi ƙasa fiye da bizamin da ruhi zai iya rayuwa zai iya rabuwa da harbawarsa da ƙyar da taimakon oxygen suka samu bugun ta ya rinka dawowa a hankali cikin abin da bai wuce daƙiƙa talatin bai dawo yadda za ta iya rayuwar ƙila waƙala da shi amma an yi rashin sa'ar shigarta kuma da za ta iya shekara guda a cikinta saboda duka jijiyoyin da suke kai saƙon tunani kwanyarta sun tafi hutun wucin gadi idan aka matsa musu dawowa za su iya yin bombing gaba ɗaya Wannan dalilin ya tashi hankalin kowa da ke cikin asibitin musamman saudar da take ta kuka tana wa son zuciyarta da ya kai su wannan matakin kirikiri saboda rashin tausayinta da son kanta gashi ta gaza wa ‘yar uwarta tilo ɗaya tal a duniya faɗawa halin rai kwakwai mutu kwakwai wannan abu zai daɗe yana taɓa zuciyarta shi ma ɓangaren Tasha yana cikin tsaka mai wuya amma shi da ɗan dama dama akan hali shi karo na farko ne da ya samu heart attack akwai yiwuwar dashi ya lafa da sauri Kirani bata samu labarin abin da ke faruwa ba sai dare ai a daren ta ce sai an kai ta ta ga jikokinta lokacin da ta zo Bishira tana kuka take faɗa mata halin da Habi take ciki ta rinka salati tana matsar hawaye ta ce ni dama tun gani na na farko da yarinyar nan na san akwai wani ɓoyayyen al'amari game da haɗuwarta da tahir Allah shi kaɗai ya san abin da ya ɓoye tsakaninsu Eh, ya zinga shi gaskiya ta bayyana kuma dole ɗan baƙin ciki ya ji kunya wallahi ko da Tahir bai saki wannan ja'irar yarinyar ba sai ubansa ya sake ta kuma a daren nan ko Habiba za ta mutu sai ta mutu a matsayin matar Tahir a wannan daren za a ɗaura. Hakan kuwa ita ce ta faru a wannan daren Girani ta gwada ikonta. Hajiya tana can gaho da baki aka ɗaura auren Tahir da Habi wannan abu ya yi wa kowa daɗi duk da daga angon har amaryar ba su san abin da ake ciki ba. Sai sha ɗaya na dare dadi ya koma gida shi da wasu kubura da saudar da take dauriya saboda wani mugun zazzaɓi da ya rufe ta suna zuwa gida ta shige ɗakinsa ta ja bargo ta rufe jikinta tana rera kukanta. a zahirin gaskiya ba kukan rashin tahir take yi ba saboda a yanzu tana jin so da ƙaunar Habi fiye da kanta. Haka anti Zara mahaifiyarta ta zo ta same ta a kwance cikin halin jinya ta ɗago ta ta buɗe ta da suka kumbura saboda kuka tana ganin mahaifiyarta ta faɗa jikin ta ta rungume ta ta sake ƙara wa da sauti ta ce na yi baƙin cikin zamowa ta silar shiga tsakanin ‘yar uwata da ba ni da tamkar ta a duniya da masoyinta haƙiƙa gaskiya ne la yu'allimul ghaibi illa illallah wallahi da ace ce na san habita ‘yar uwata ce da ban yi sakacin da soyayyar mijinta ta huda zuciyata ta shiga ba ya zinga shi gaskiya ta bayyana ni ce a ƙasa tana faɗin haka ta sake faɗawa jikin anti zara ta ce shikenan tahir ya tabbata ba nawa ba dama ya sha faɗa mai shi na habita ne gara na bar shi tun kafin lokacin tun kafin lokaci ya sanya da barsa ta fi ƙarfi Tun kafin lokaci ya sanya na bar shi ta ƙarfi yanzu ga shi ta ƙarfin zan bar shi anti na ga samu na ga rashi ya sake ni sake uku minti uku da ɗaura aure na da shi. Ya turo min text message a a baya na a baya na ba zan faɗa wa kowa ba amma yanzu dole lokaci ya sa na faɗa har ma an maye masa gurbinsa da yar uwata habbatullah cicciga ta anti Zara ta ta ce ke ni kin cika ni da shirme wata habbatullah Bishira da ke shigowa ta yi murmushin jin daɗi ta ce uwar wannan yarinyar ta nuna Safina da ke kwanta da tana baccinta ta ci gaba da cewa dama ƙarya fure take bata yaya rabon gaskiya ta bayyana mu ƙara dangi ne ƴar uwarmu ta dawo gare mu yasa har hakan ta faru ni na tabbata ko da a ce auren nan ya daɗe to ba za a zauna lafiya ba saboda zuciyarsa tana gurin uwar 'yarsa. ta jiya ta kalli momi ta ce ke ma yau kaifin harshe na ba zai tsallake ki ba momi an dade ana yi ina sanya ido to yau dai gaskiya ta bayyana "Habiba, kike ki har kike shirka saboda ki raba ta da ɗanki ita ma jininki ce dake. ke da abba sahabi abokan wasa ne da babansa da baba da babanki uwa ɗaya uba ɗaya yanzu ki je a zuke jinin abba sahabi daga jikinki kin ga shikenan kin huta mu dai muna son yar mu sannan aure Allah bai yi haɗin naki ba na sayi ƙulla yayi tahir ya angwance da amaryar amaryarsa habibatullah dan bakin ciki sai dai ya mutu safina za ta tashi cikin gatanta ta zama yar ta zama yar gata haihuwar dangi duk wanda ya zagi uwarta kansa ya zaga ka zagi ubanta ka gingimo dutsen dala dabara ta rage taka mami ni dai shawara na baki ki maza ki je a zuke miki dukan jinin da da abba sahabi a cikin jininki Dafa ƙirji Momi ta ta ce na shiga uku ni Safina. Bishira mai kike cewa ne wallahi kwanyata ta tafi hutu ba na gane komai. Taba baki Bishira ta yi ta ɗauki famfas ɗin baby Safina ta fice tana cewa kan ku dai ake ji aure Allah ya yi alƙawarin Habiba. Habiba ce matar yayi tahir sai ku haɗi zuciya ku mutu ku huta. Binta suka yi da kallo har ta fice kalma ɗaya ta kasa fitowa daga bakinsu. Momi ta zube a gurin dabar da tare da ɗora hannunta a kata sun jima ihun da ya firgita kowa suka sake yowa ɗakin da sauri zara idanu take yi tana kallon kowa ta cafke hannun kubura ta ce me me yake faruwa kubura don allah faɗa min me ake shirin yi min ne dariya ta bawa kubura ta ce momi ke ma da abin haushi kike to me me ne kuma alƙawarin allah ne ya cika tahir mijin habibatullah kin ki allah ya so ya kulla abinsa ya barki da kunya amma mom ai kina da wani dan ki haɗa shi da wannan yarinyar mana dama ai dama ai gadon ari sai fanna wa anti zara ce tana sharar hawaye ta ce ashe dama wulakancin da kuka shirya yi min da da ƴaƴanki kenan yayi safuna ku ashe dama wulakancin da kuka shirya yi min da ƴaƴanki kenan yayi safina kuka matsa sai da muka baro ingila muka zo Niger, tur wallahi kin bani kunya ashe isar taki ta banza ce baki isa da kanki da mijinki ba yayi kin bani kunya nayi nadamar zama kanwar tun da kin kasa cikawa tilan ƴata burinta da ta rayu da shi tun kuruciya har kawo girma tun cigar hannun saudar ta yi ce duk dan duk ɗan da ya hana uwarsa bacci to ya sa a ransa shi ma ba zai yi ba zan ɗauki mataki farin ciki dai tahir ba zai yi shi ba kamar yadda ya hana min yata ta warwasa bige ta momi ta ce kada mu yi haka da ke zara ki mu je ɗaki na mu bi komai a sannu faɗan ya canza salo halan ke baki fahimci ma abin da suke cewa ba to ki bari na yi miki bayani wannan karuwar yarinyar da nake faɗa miki lele ya mutu a kansa a kanta ta tsaftace zuciyarta ba kowa ba ce face yar hajar matar alhaji sahabi ma'ana babbar yarsa da muka kashe makudan kuɗaɗe don batar da babinta cikin rayuwar zuri'ar maje baje bauchi wani mugun tsoro ne ya kama zara ta zabe ƙasa cikin tashin hankali ta ce na shiga uku na yayi ai ban fahimci abin da yake faruwa da ba ban fahimci abin da yake faruwa ba dama ashe bata mutu ba Mara ya ce min zai batar da ita a duniya za ta lalace sannan daga baya a yo min a yawon barikinta ta ɗauko abin kunya ta jajibo cutar ƙanjamau ta mutu ashe duk ƙarya ya yi min yawon barikinta ta ɗauko abin kunya ta jajibo cutar ƙanjamau ta mutu ashe duk ƙarya ya yi min rufe mata baki je lokacin da dadi yake shigowa ya bi su da kallo momi ta yi saurin miƙewa ta ce dama yanzu nake shirin kiran dad ka ji abin da yaron nan ya yi mana minti uku da ɗaura aurensa da 'yar uwarsa saudat ya tattaɓa mata saki uku kallon inda sauda take da ɗaya ya ce haka Allah ya tsara mu ma gode wa Allah da abin ya tsaya iya nan da bai yi hakan ba da abin ya rikice mana ashe yarinyar nan habbatullah yayar sauda ce ubansu ɗaya kin ga kuwa ai da an yi abin kunya duk da kasancewar aure ya halatta tsakanin saudar da tahir tun da baya ba auren habbatullah ya yi ba amma ai ana barin halal ko don kunya musamman da yake tahir ba saudar yake so ba habbatullah yake so ta kai momi ta ta ce lallai kam da an yi abin kunya to Allah ya sa hakan shi ya fa alkhairi yanzu ina suke an ce kun dora kun dora auren ko Lili da kai yayye ce girani su ta girani su ta tursasa aka ɗaura auren ta ce ko da ɗayan su zai mutu sai dai su mutu matsayin ma'aurata wani mashi ne ya sake sakar bako ya sake sukar makoshin mom amma sai ta ce hakan ma yayi yanzu ina suke cikin jin daɗi jin daɗin yadda Momi ta basu haɗin kai. Gwamna Waziri ya ce a halin da ake ciki ita na jin cewa Tahir ya zama mijin ƙanwarta ya sa ta yanke jiki ta faɗi ƙanwar matacciya. A faɗar likitoci sun ce za ta iya ɗaukar watanni goma a wannan halin na doguwar su shi kuwa lele ya samu heart yanzu haka yana samun kulawa daga likitocin asibitinsa. da ke Gombe amma akwai yiwuwar za a tafi da su Ingila can za su fi samun kulawa. Cikin tashin hankali Momi ta ce ta ɗin yanzu kuma mutuwa ta gidan Allah ta ai duk abin da ya dace miƙewa ya ce insha Allah za su tashi su yi rayuwa mai tsayi sai sun haifa mana halattattun jikoki ina safuna yau ban ganta ba taɓa baki ta ta ce tana gurin iyayenta sai yanzu ya tuna da 'ya'yan nasa mata duka matsayin matan wasu suke ya ce subhanallahi me ya hana su tafiya gidajen mazajen su bayan an gama komai ita dai bata ba shi ansa bai juya ya fice yayi niyyar yayi niyyar ta so sai kawai ya kai kowace gidan mijinta amma sai ya ga har sha biyu na dare kuma ba su gama bidi'ar su ba kallon momi zara ce ta ce shikenan burin su ya cika na yata ya wargatse haka haka kike nufi yaya Dafa ta ta ce har yanzu akwai ƙuruciya a jikin ki Zara idan rayuwa ta canza dole ki idan rawa ta canza dole ki ya canza. Kuma shirin zaune ya fi na tsaye a yanzu nuna ƙiyayyar mu ga yarinyar nan baƙin jini zai ja mana musamman ke. sake ran mu za mu yi mu nuna komai ya wuce in ya so sai mu koma gefe mu sake shiri ai wallahi da na rantse ba ba na son ta zan taɓa son ta ba. Tufa maza ba su da tunani saboda haka mu bi su da yadda suke so sai mu ci galaba a kansu haka suka rinka tattaunawa har hajiya umma yayarsa sai da suka taso suka faɗa mata abin da yake faruwa ta dariya ta ce kuma tana nan kuma ta nan suka bullo hmm, ku bar yan iska za mu za mu iya da su ba dai a kwance take ba to kowa a haka za ta ƙare rayuwar to ko a haka za ta ƙara rayuwar sai dai sai ta asarar sa a banza amma ba za ta tashi ba duban ta Zara ta ce amma yaya kuma sai naga kamar yayi tsaurin jinya tana da cin zuciya da jiki mu dai mu dai nemi wata mafitar wannan bata yi ba hararar ta momi ta ce ban taɓa yin tsafi ba sai a kan shegiyar yarinyar ra. ni fa wallahi yanda nake jin tsanarta da za ta mutu ba da zan bi kowa farin ciki yayi umma shi kuma wannan gardamammen yaron ya zame da shi shiru tai tana tunanin sannan ta ɗago ta ce kada ki damu da shi a bar shi ya samu lafiya ya warke ƙalau ita kuma a ƙara ɗora mata jinya kuma ki tubure ki ce sai dai a bashi ita ya je ya yi jinyar matarsa ta haka ne kawai zai fara nadamar bijire miki saboda zai so kusanci da iyalinsa babu dama zai so shi ma ya ga matarsa a cikin halin lafiya daga haka zai fara tunanin gida zai fara da na sanin auren da zai ji tsanarta zai fara tunanin ƙara aure to daga nan ne za mu yi amfani da wannan damar mu sanya shi sakin da sai mu maye masa gurbi da sauda kin ga kenan ciki lafiya baka lafiya idan ta warke sai ta ɗauki jaka ta koma bariki lokacin komai ya kama tsakanin shi da saudar kila mata haihu kin ga aure ya haramta tsakaninsu in dai ba mutuwa saudar ta yi ba wani ihu momi ta tace shi yasa nake son ki kanki kanki yana ja yaya Allah ya bar mana ke murmushi zarar murmushi zarar ta ita dai har yanzu da sauran imani a ranta amma ya za yi ba ta da wata hanyar ceto yarta sai ta amince da wannan gurguwar shawarar mikewa ta yi ta matsa ta taɓa jikin sodat da ta yi baccin wahala jikinta zum da zazzaɓi gyara mata bargo ta ta kwanta a kusa da ita Tana shafa kanta tana tausaya wa tilan ‘yarta ta ta san zafin rashin masoyi tunda tun akan Abba Sabi lokacin da ya guje wa aurenta ya je ya auri Hajar. Tana tuna irin azabar da ta rinka ji a hatsinta. Tana tuna irin wahalar da gangar jikinta ta shiga a lokacin. Hawaye ta share ta ce ba don wata kusan tafi wata ba, da ba zan bari a cutar da ke ba Habiba duk da kasancewar har da sanya hannuna a lalacewar ki amma bayyanarki da abubuwan da suka faru sun sanya min jiki lokaci sun sanyaya min jiki lokacin da yayi yayi safina ta shige min gaba wajen ɓata rayuwarki sai ya kasance kuma da gudan jininta kuka lalace ita ta tsara bo ita ta tsara wa boka tana so ki cikin shege ya ziga shi ita za goya har za goya yar da ta assasa ta duniya tabbas akwai matsala gaba ba mu san me zai faru ba amma kuma ni yaya zan yi da tawayar idan ta ki ba su haɗin kai to masu sauraro bari mu dakata anan sai Allah ya mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya ku kasance da maman kayan tv a koda yaushe kada ku manta da subscribe da comment da liking da kuma sharing na gode na barku lafiya